alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana maza da mata inni uhibbukum fillah ina son ku don Allah kuma ina aiki da wannan dama don na tunatar da mu muhimmancin wunin Arafa maudu'in da nake son tunatar da mu shine akan fa'idodi guda bakwai kan wunin Arafa wunin Arafa ni'ima ce mai girma daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga musulmai kuma wajibi ne mu yi taltali don mu amfana ga wannan wuni waɗanda a cikinmu suke zaune a gida da waɗanda suka samu ikon zuwa aikin hajji, dukkaninsu wunin iya da falala a wurinsu zan yi magana akan fa'idodi guda bakwai a takaicen takaitawa insha Allah ta'ala na farko shine al-itqu minan nar a wannan wuni na arfa Allah subhanahu wa ta'ala kan yanta mutane daga wuta zuwa ga aljanna dogaro da hadisin Muslim rahmatullahi alaihi da annabi tsira da abinci sabbata a gare shi yace ma min yawmin akthara min ayyutika Allah fihi abda minan nar min yawmi arfa. wannan hadithi ya cikin muslim hadithi ne dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas annabi tsira da abinci sabbata gare shi ke cewa babu wani wuni a duniya da allah ta'ala yake yanta mutane daga wuta kamar ranar alfa ya dan uwa ya ke yar uwa babu wanda ke da yakinin yanzu ina ne makomarsa muna lalume ne cikin haske ga lokacin da ya dace mu lalumi alheri shine a wunin arfa don Allah ta'ala ya yanta mu zuwa ga aljanna na biyu wunin arfa shine khairu du'a du'a yawmi arfa annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa dukkan mafi alherin addu'a da mutum zai a duniya a shekara guda babu addu'ar da ta kai addu'ar da aka yi ranar arfa dogaro da hadisin tirmizi rahimahullah da ke cikin sahihu tirmizi hadithi na 3585 da annabi tsira da aminci tabbatar da ke cewa khairu du'a du'a yawmi arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa wahdahu la sharika kala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulle shay'in qadir mafi alherin addu'a addu'ar ranar arafa annabi yace mafi alherin abin da na faɗa. da annabawan da suka rigaye ni shine ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya mulki da godiya da yabo nasa ne akan komai Allah mai iko ne na uku hadisi na muwatta malik rahimahullah hadisin 500 annabi yace shine afdalud du'a mafi falalan addu'a bayan alheri a nan sai ce mafi falala a dukkan shekara babu wurin da mutum zai addu'a mai falala irin addu'ar da ya roƙi Allah subhanahu wataala a wunin arafa dogaro da wannan hadisi dan ya ce afdalu du'a du'a mai arafa mafi falalan addu'a addu'a ranar arafa ga wanda suke filin arafa za su yi du'a'ul ibada da du'a'ul matsala. mu da waɗanda suke zaune a gida za su yi du'a'ul ibada da du'a'ul matsala. du'aul ibada shine yawan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da maimaita dukkan wasu zikirori da suka tabbata a shari'a du'aul matsala ko mutum ya damuwarsa na kuncin rayuwa rashin lafiya yan uwansa iyayensa iyalansa matansa ƴaƴansa abokanansa mu gaya wa Allah damoyinsu da ramu ya zama du'aul matsala kuma gargashin yin addu'a kamar abdullahi ibn abbas da amr ibn hurais radiyallahu anhu ma manyan sahabbai ne a wunin arfa da yamma sukan tara mutane haka ko bayan azhar zuwa bayan la'asar a masallaci a zauna a yi addu'a tare a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kowa ya kawo damuwarsa a masa addu'a abdullahi ibn abbas yana yawan yin wannan sahabi amr ibn khurais yana yi haka imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah bai yi amma ya ba da ikon ana iya yace bai saba wa sunna ba sunan abun at-ta'arif at-ta'arif sannan ibnu qudama rahimahullah cikin al ne juz'i na biyu shafe 165 ce abu ne wanda yake mai kyau a zauna ranar arfa bayan azahar ko la'asar a masallaci a taro a yi addu'o'i na alkhairi duk wannan abu magabata sun amince abu ne mai kyau ibnu abbas yayi amr ibn hurayth yayi imamu ahmad ya bada fatawa da halasci ibnu qudama rahmatullahi alaihi ya bada fatawa da halascin haka haka an samu dhahhak rahimahullah bada fatawa da halascin haka ikrima ibn khalid rahmatullahi alaihi duka sun yi fatawa da wannan na hudu daga cikin falala shine azumin ranar arfa yana kankara zunubai na na shekara guda biyu wannan dogaro da hadisin muslim rahmatullahi alai hadisi na dubu ɗaya da dari ɗaya da sittin da biyu annabi tsira da aminci su tabbata gare shi an tambaye shi akan azumin arfa sai ce yukaffiru sadal madiya wal baqiya azumin arfa guda ɗaya yana kankara zunuban shekara da ta wuce da shekara mai wanzuwa kusan zunuban kwana ɗari bakwai tsakaninka da Allah ko tsakaninki da Allah dalilin wannan azumi Allah ta'ala zai kankare na biyar wunin alfa shine huwa yawmun li ikmali din wa itmamin ni'ima shine yawmun rana ne li'ikmalid din na cika addini wa itimamin ni'ima kuma rana ne da Allah ta'ala ya cika ni'imarsa a mu don ibnu abdullahi ibnu uh, umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya kafa hujja da aya ta cikin suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina cewa Allah ya saukar da wannan aya a wunin arfa ne babbar aya da ke mana bushara da kammaluwan addini da cikan ni'imar Allah sai aka saukar da ita a wunin arfa saboda daman babbar sai babba na shida daga cikin fa'idodin wunin arfa annahu ta'ala aqsama bihi Allah ya rantse da wannan wuni a Qur'ani mu duba cikin suratul buruj aya ta uku Allah ta'ala da arfa ya rantse da yace bismillahir rahmanir rahim was sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud yawmil maw'ud adam sai yake cewa shine yawmul mulkiyama ranar kiyama shine ranar da Allah ya alkawarta wa shahidin Allah yace na rantse da rana mai shaida ita ce ranar juma'a wa mashhud da ranar da ake shaida wa Allah yace na rantse da ita ita ce ranar arafa da wannan magabata suka ce tunda annabi ya ce ranar arfa ce Allah ya rantsuwa da ita ashe ranar arfa babbar rana ne a wurin Allah subhanahu ta'ala. sai na bakwai annahu azza wa jalla akhadha al-mithaqa ala dhurriyyati adam yawm arafa Allah ya ɗauki alkawari ya yi yarjejeniya ya yi alkawari da dukkan ‘ya'yan adam mutane da kuma ya jujuwa ma juju a wunin arfa cewa za mu bauta masa shi kaɗai a ranar aka yi alkawari saboda muhimmancin alkawarin tauhidi ranar arfa Allah ya alkawari da mu a cikin suratul arab aya ta 172 zuwa 173 wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim likuna bima fa'ala al-mubtilun wadannan fa'idodi guda bakwai Allah ta'ala ka sa duka mu amfana da su ina aiki da wannan dama ina roƙon addu'a ta alkhairi gare ni da magabata na gaba ɗayan su da kuma zuriya bukata Allah ta'ala ya samu wani lafiya wanda ya ji ya isar da wanda bai ji ba Allah ta'ala ka amsa mana dukkan bukatunmu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh